To kome 'yan Najeriya ke cewa game da wannan dambarwa? Alhaji Ahmad Lawal na rusasshen kungiyar Nebo to Nebo, ɗaya daga cikin kungiyar da suka tallata Jonathan a zaben shekara ta 2011 na fami rain ra'ayin cewa ni a wuri na wasikar ta dace saboda a matsayin shi na shugaba in kana abu ya kamata a jawo hankalinka abinda kake mara kyau a jawo hankalinka ka dawo kan hanya saboda bai kamata ku bar shugaba yana kaucewa hanya ba mutane su shiru kuma wannan abin da Obasanjo ya yi dace saboda dole ne a matsayin uh, shi gullo Obele Jonathan a matsayin na shugaba bai kamata a bar shi yana saukan hanya mutane su shiru ba so dole a dawo hankalin shi duk mutumin da yake ce mishi gyara kanka bai zama sauki marakawa ba so bai da masoya da ya wuce wanda suke gaya mishi gaskiya suke ce gyara abin da ya kamata yana zama yana zama ɓaci to sai dai kuma ga mutane irin su Mr David Bata da ke goyon bayan jonathan na fa ganin hanyar da obasanjo bi bata dace ba ina gani kamar bai dace rubuta masa ba da yake shi ubansa ne yana da dama ya kira shi har gida har duk inda yake so ya bashi shawara ya kira shi ya kawo shi ya bashi shawara ba sai ya rubuta hakanan ga yan siyasa irin su honorable husaini gambo na fa ganin matsalar shugabannin najeriya shine na masu bada shawara da kan kai shugaba su baro domin ba a mugun sarki sai mugun ba fade ba su bashi shawara na gari ba mamaki ma ni ina ga kamar ana amfani da masu bashi shawara ne domin mulkin shi ya girgiza ya samu ya fadi gaba daya saboda ka faduwan ne ya zo daidai da za. Shiko a martanin da yi mai baiwa shugaban kasa shawara a harkar watsa labarai mr ruben abati ya ce bai wasikar bata dace ba yana mai cewa wata hanya ce ta harzuka yan najeriya kana ya ce shugaba jonathan da kansa zai mayar da martani akan wasikar da abatin ya bayyana cewa ta kunshi zarge-zargen da ba sa da tushe balle makama ibrahim abdullah zai sashen hausa na amurka daga yola a najeriya